Mutunta kundin tsarin mulki da yin biyayya ga ka'idar da ta ƙayyade wa'adin mulki a wajen shugabannin ƙasashe wani abu ne da binciken cibiyar National Democratic Institute ya gano cewa ya matuƙar taimaka wajen kaucewa ɓarkewar tashe-tashen hankula masu nasaba da hayaniyar siyasa a ƙasashe da dama. Mafarin shirya wannan taro, in ji shugaban reshen NDI a Afirka, Dr. Christopher Fomunio. Que les pays dans les constitutions sont respectées par les leaders politiques, les pays qui connaissent la limitation des mandats et des transitions pacifiques sont à même d'être plus stables et à l'abri des violences et des conflits. Tsohon shugaban kasar Benin Nisofor Soglo da ke ɗaya daga cikin jagororin wannan tafiya ya bayyana fatan ganin wannan taro ya kasance wata hanyar ƙarfafa mulkin demokuraɗiyya a Afirka don ganin a nan gaba an fara damƙa mulki a hannun wanda talakawa suka zaɓa ba tare da wata hatsaniya ba. Nous voulons que ce sommet ait pour objectif de promouvoir les principes de la gouvernance démocratique et de l'alternance pacifique du pouvoir exécutif, tel que stipulé dans les constitutions. Shugaban kungiyar sai dawo Isu Muhammadu na Niger da ya jagoranci bikin buɗe wannan taro ya sake nanata cewa zai mutunta kundin tsarin mulki a ƙarshen wa'adin mulkinsa na biyu na ƙarshe, saboda haka gurinsa shi ne ya damƙa mulki a hannun wanda ya lashe zaben 2021 in ji shi. Mon désir le plus ardent est de passer le pouvoir en 2021 a un successeur démocratiquement élu. Tsofaffin shugabannin kasashe biyar ne ke halartar wannan taro waɗanda suka hada da Goodluck Jonathan na Najeriya, Catherine Samba Panza ta Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya, da Nisofar Soglo na Benin, da Amos Sower na Liberia, da Alhaji Muhammad Usman na Niger, wanne ya bayyana mana muhimmancin wannan haɗuwa. Taka haddi misali na wa'adi wanda tsarin mulki ya tsaida wajen sha'anin iko shi yake sawa ake shirya zaɓe da magudi kuma yake kawo rigingimu to wannan taro zai yi nazari bisa haka kuma shi wannan shugaba na nijar ya ƙara tabbatarwa da amincewa shi bisa yanda tsarin mulki ya tanada da kiyaye shi kuma da aikata shi musamman ma a nan kasar mu ta Nijar za a yi zance na sauran kasashe kuma za a ci gaba da yin wato irin wannan taro domin falakar da jama'a gaba daya mutane su san suna da inci na su zaɓi wanda suke so waɗanda suke so su yi wakilcin su su da kansu jama'a su gane da suna da wannan inci suna da wannan haƙƙi akwai shakku ne kamar yiwuwar akwai wasu shugabannin kasashen afirka da ke kokarin fatali ko su take dokokin tsarin mulki akwai shakku saboda kuna da gani da yawa yawa suna wa tsarin mulki na ƙasa kuskurima wayansu suna rikita suna jagwalgwala shi saboda mi dan dai su zamna bisa karagal iko su ki sabka a jibi juma'a ne ake kammala wannan taro da ke samun halartar 'yan rajin kare demokuraɗiyya da dama a ƙarƙashin gayyatar cibiyar bunƙasa demokuraɗiyya ta ƙasar amurka ndi da ƙungiyar horar hula ta osiwa mai ofishi a ƙasar senegal sule mummuni barma muryar amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.